بذا قضى الله بين الخلق da wannan Allah ya hukunci a tsakanin halittu muddu khuliqu أن المخاوف والإجرام fi قرن tashin hankali tsoro laifi yana tare da mara kishi yana tare da yaso nan ce ma alƙarar mutumin banza duk mutumin banza zai zai zama a ƙorafi ثلاثين بيهو المعاصي توقع في الوحشة شي كنا صعبو ناجيه فمتن شكن روو وانتن ان المعاصي تلقي الرعب والخوف في القلب اي اقوي بمبانشي رعب خوف وانا كما فاهم washa tunda za ga suna kusa kama da juna tsoro na jefa mutum cikin tsorata shi kansa zai na farko zai sa masa kama wanda nau'in bakin jini washa yanzu ba gani ba mutane za su zo masallaci kila ko da yamma da magariba duk ko ina mutum ya tawo mu tafi masallacin mu mu tafi masallacin mu amma saboda zai zai ga ba su iya shigo cikin masallacin Hmm? sai ga an yi cinkirin da daba daba wata daba a cikin motoci wata daba can kofar su to in na ce alasan za a ce ga alasan ba tori can na kallo na ce ke ga alasan na kana ce ba sun daba ba to hmm? tun daba ba su shayi tun da su masu shayi ba sa kusa daga dai area na zuwa nan sannan sun yi cinkirin da auren wasu sun yi cinkirin da auren alwala wasu sun cincirin a auri kaza me ke sawa mutane ba su sauwa dare su shiga masallaci sai su ji wata washa ba ku ce ba nuka hakan gana zuno ba ne za ka taho gida ka zato amma saboda dottin da ke tare da kai sai ka ji wani tsoro wani firgice ga masallacin zai wani yaro wadda gudu yana son kadai a sarrafa farko amma shi kuwa zama da sai an fara yi kama washa wani tsakani da Allah zai ke zaune a wajen buɗe baki ke ranar azabi buɗe baki shi buɗe baki na yana yasa sham sham ina so kada ya rasa wurinsa shi ku babu da bakin ba komai da amma yana ganin yana hira wani ba zai fara alwala ba sai an fara kama kuma duk wayo ne kada ya shiga cikin masallaci me yasa yanzu mutane ba sa son zuwa juma'a da wuri ai ba masallacin mu kaɗai ne ba kowane masallaci ba ko me isa ba sa shiga masallaci da wuri zo mu bai ne mai zunubi yana tsoron shiga zai ji gabansa na fada kuma zai shiga zai samu wahasha sai rasa zai zama a tsorace a firgice a irin dai wani watan damuwa samun sauƙinsa daga wannan damuwa ya shiga daga masallaci alaji ba wahasha wannan wahasha da muke samu ya samu ɗarɗar yana gudun abin ba gani dabban daji ba tana ganin kudu yadda za a sa ta ko da ba ku ganta ba ta ce sai sun sun sun sun sun sun sun ta gangara ta tafi nesa da ku ba ta jin daɗin zama da ku ko mace je kuka san da shi a gindin bishiya in yi haka yi haka ya fiskanci kuna yawa to ba ku ce masa daga ya sako ya yi na hauri wa hasha bai iya zama da ku Eh? Eh. shi ne oh, sunan amma dai ka gane shi a rashin daɗin zaman eh samu ka zama kana tsorace da wurin kamar tsoro ne tsoro tsoro abin baka gamsu da shi ba wata damuwa haka za ka ji zai ji shi ne wahasha ita yanzu misali a ce ma gashi ka zo masallaci amma ka zauna ana ta da yau ka yi haka gobe ka yi haka me isa ka baro gida ba ka shiga cikin masallaci ka samu abin da ake sabo shi nan waje cikin motocin na ko wurin sai da sai shi nan ne masallaci? ko magari ba a yi za ka ike sai sun fita yiwu sun fita can wani in ya fita bai iya dawo ba har yayan gunan sun saba sai ka zo ka zana gana ya rugu da gudu ya zana wani ya rugu da gudu ya zana wani ya rugu da gudu ya zana wani ya rugu da gudu ya zana shi kenan da haka da haka da in aka tafi ba a dawo bai dawo ba washa washa me za ka ce me za ka ce wa washa alaji ba dole kuntata kuntata ya samu takurwa sai ji ya samu wata takura wani matsafi wani kuntata a wurin zai ne masa babba zai samu walwala ba sai ya fita ita zai na to to ba jiya ne irin su na yi magana ba na yi magana da sai ka gani akwai wanda har akwai wanda yake min zai daina zuwa karatu saboda ana tsakiyar karatu na ita shi sai na jin kunya ce ka dinga zuwa ka yaki abin da zaka kada shi shedan ne ke sai kore ka ya ga kana kwantara yake so ya yanke ka gaba da tun da mai aikin su in yi duba ito na za ya yi wanka tun da daddare ya sa kayan sa na tafiya aiki ya zuba komai a mota to wani lokacin in kaga kaman ya shi ne muka kwashe wani tafsiri sai da muka zama awa guda ko na ga bai haurawa je ne ko shekarun jiya eh, eh. to kaga irin wannan lokacin za ga ga tafsirin yana son shi kuma ga abin nan kaga sai ta ce fita to sauran wanda ba aikin fari ba da baki su gwafa washa zunubai ne ke faga ga zaman ba daɗi al to ke'o suna jefa mutum fil wahasa cikin takuruwa a wurin mutum Allah ومن ha daga cikin ukubobin zunubai annaha توقع الوحشة ناجي فدا تحقروا الأذيمة في القلب أذوشي فيجد المذنب نفسه شي ميليتي ننزي سامو كانسا مستوحشا جنا تاقوري قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه yana samun mata ra'ayin su wani bakan damiya ne wani baro ne samun takurwan a ɗakin Allah ko ran jimana mun yi da sauki da yanzu misali za ki ya kai kullum in kika zo da inda za ki koya yana wannan idan dai ba kin je a biya miki karatu ba ko kin je ki biya wasu karatu shine lalura ki biya wa wasu ko su biya miki to amma ba biya miki za a yi ba ba za ki biya wata karatu ba samuni ki zaura mana nesa da jama'a ki dinga salati za ki yi, ko sallah za ki dinga yi ko karatun ƙur'ani za ki dinga yi kai ko zama kika ki kai shuru kina neman kusanta da Allah da wannan shurun din mala'iku mala'ika ne na mala'ika ne na Allah da farta masa Allah ka jin ta, Allah ka yafe mata Allah ka yi mata kabar inda kina jin shiru to amma sai sai su fita su tsubi a can sai tsubi a nan ana jin tsoron makara da sauransu amma da su zauna a masallaci tun ummace su zauna kan da makara ta inda an kashi gida da makara da mata za na firgici ta yanzu da ke zama cikin masallaci wanda su koma gindin makaranta da inda ake wankin gawan inda ake zaton za a gafatarwa za a menene a yan jahiliya أما هو أبد لأن له جزا عسيرا وهسعته ذنوبينك يطاوى ذنوبي بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه ذنوبي كان فاء فامو تاكروا فكاني متند حليتم دانا فكاني حليتم دانا وكلما كثرت الذنوب duk lokacin da zunubai suka yi yawa istaddatil wahda takuruwan auren addini kan daɗa tsanani wa mutum wa amarral aiki zai samu rayuwa mafi ƙashi aishul musta ko kuma a'a wannan ya kamata ce kuma ne wa amarral aishi aishul mustauhishi na rayuwar da tafi wuya tafi tsanani ba irin rayuwan wanda suka samu takuru wannan irin wannan takurar alkha'ifi ne masu tsoro da shi dai wannan waken don kaufu ne don kaufu wa atyabul aishi rayuwar da tafi dukkan rayuwa daɗi aishul musta'anisina wanda damuwa su ta kau damuwa su ta kau ai akwai wanda shi dai a duniya in dai Allah ko ya shigo cikin masallaci na an hankali da kwanta eh? ga lashi garba shi kan asarari ba ba mai iya ake cewa ba wani tawili tun da shi ya bayyana har kwakwalwarsa ta kwanci akan masallacin ya taso ya zo kaga an zauna da shi dogon zama yana su kawai yana kallon littafi na ce masa ga wajen na ce na ce in kana son a shirya ka shirya da shi ka daɗa masa yaya alaji ka je masallaci ko yau ilfile da dariya na mun kuma bai ke wajen shi ka ga haɗa fasta ban je ba hmm, za ka kamar yana koka wani lokaci har da hawaye in bai zama masallaci har hawaye ko to kaga wannan shi ne mutum za a fashe shi akan abu za akan abin da ya mutu akan dan abin da ya mutu akan shi da wannan ke sai kuma da kwalki ko tiyata aka yi mutum abinda aka yi masa tiyata yana kan shi akan shi ke tashi tun da zai tashi ba hankali to za ka wanda ina tiyata ya aka yi masa tiyata yana tilawan qur'ani yana ta kasan qur'ani har su ya kwashe shi to in ya tashi tashi za ji na su tilawa a ga wannan a ce da ce sadakallah ko sadakar rasulullah da aka ce mai aikin hajji in yi mutu a wurin wannan farmutsi za a sashe na labbai kallahumma labbai labbai kallahumma labbai haka mai kai to kaga wanda ya musu da kiɗa a zuciyarsa shi ma ga zai kai wa kullama kasrat adh-dhunub ishtaddat al-wahsha in dhunubai suka wahsha wa amarru al-aishi aisha al-mustawhishin al-khaifin وأطيب العيش عيش المستعنسين ولذا مستكو فلو نظر العاقل دام هنك لزي نظري ووازن لذة المعصية هنا جي يا أونا داء إنساقو دوني لا داني دون دادي وما توقعه من الخوف دا بندكي جيف متنظره والوحكتي لعلم سوء هذه da ya san mummunan matsayinsa wa azima gibbatihi da babban ta gabin hikai da babban asarar da ya yi izi ba a wansa fa'a don ya musanya rashin damuwa nitsuwar ɗa'a wa amnaha da amincin ɗa'a wa halawata bi wahshatil ma'asiya da takuruwan sako dundun ya sako yana cikin takuruwa وما توجبه من الخوف دع بند فاقو في كاوشي نطورو والضرر أدى إله كما كده نعي فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستعنسي فإن كنت إنك كفنسي قد أوحشتك الذنوب ذنوبي سنفع معكورو sun saba ka sabu takurwa fada'aha maganin abin da ya na sabon idan shi ita wata na sai hankalin ka sai kwanta sai ka samu tsuwa eh, wasirul mas'ala asirin wannan harkan da ke ciki an na ta'ata tujibul qurba min rabbi subhanahu kunji ji wannan shine asiri da ana koyewa nan za a koyi Eh? kyaro na samar da kusanci daga ubangiji ba ka da juya inda kaje kai sallah daɗi kake ji gani kake babu kaman ka ko ba ka faɗi ba idan kai abu mai ka gama gani kake babu kaman ka kaman a wani wanke kake idan ka ɗauki dukiya ka taimaka wa wani abu za ka je wani daɗi har wani kin kawo in ba sa ba sai ka faɗi sai zai ke ba in ka sake samun haka ma ka zo ka fara ne to ne ai kusantan ka ga Allah duk inda ka taimake wani kana da kusanta ga Allah Allah fi auni al duk lokacin da ka bauta wa Allah zaka ji je ka da kusanta ga Allah to hankalin ka na da amma duk lokacin da kai mugunta zaka ka ka da nesa da Allah duk lokacin da kai wayo zaka ga Allah ya fashe sa ka ka zauna cikin firgici shi karatun jawo ya hasabu kullu sayhatin alayhi saboda domin a da ta'ata tujibul qurba min ar-rabb subhanahu fa kullama ishtadda al duk lokacin da kusanci ga Allah ya tsanani ƙauyen unsu ainihin nutsuwa da Allah sai da ƙarfi mutum sai hankalin kasa in sake kwanciya wurin bautan Allah wal ma'afiyatu tujibul bu'da shi kuwa sako na faifar da nisa daga ubangiji jiya inda mutum ya saba wa Allah yana da nisa ne daga Allah wa kullama zada bu'dan a duk lokacin da mutum ya da nisa ga Allah kauyatil wahsha tsoron sa zai daɗa ne kuwa wa shine maganan da aka yi batun da mutane suna nesa da Allah ya za su yi da su wannan da ya mutu da ka sai ga ɗan duniya su mutum zuciya amma da mutum yana nitsuwa ga Allah ai a tsaka da shi akan gaskiya shi fi komai sauki wali hada eh misali ai kaga can eh, ba sa munafunci su kuma su addini munafukai ne saƙon da masu addini suke ai ba za ka iya ce musulmi in aka ɓaci addini ba ne yan wiwi ne suke fita kila ma ka goyi to su ta da ba su fita ba masu cin naman mutane ne ba ba ba malamai ne ba domin laifin su ke nuna ma ya fi na yan wiwin can ba ana cewa misalin wancan an san shi yana da zina an san shi mashayin giya ne to an ce cin naman mutum ya yi daidai da mutumin da ya zina da washi don yana da alkamba ko don yana da kube ai ba kube ne bautan Allah ba ba kuma alkamba ce ba ba kuma tarin littattafai ne ba ana ce musu yan iska ana ce musu yan iska to mai faɗin ya tara shi kuma har da in mutane za samu wani wuri su zauna ce ai kaga wani munafiki ne ai kaga wani da aikata kaza so ko ne ai ga me wannan sun nama mutane to ya ce zai namo ne <laughs> ya ce zai namo ne da ga mutum ta sai a samu ne ita da yan kudinsa ya sai shayi ajiye in yamma ta yi shayin sunna na gwanda suka yi shayin jihadi ya yi wa shayin sa haɗe haɗe ya yi wa sai haɗe haɗe ko an yi shayin ya saka yau ce to shayin jihadi ko yanzu a ɗiga masa a yi labari sun tsara majalis da cin naman mutane to ya za a yi a ce an tashi zabu na wancan sun fi su kusa da imani wai a wani anguwa ne aka ce lokacin da aka yi faɗar shari'a wata karo ta ji ƙorari ne ce ta ce samari ku sha shegu da za su hana mana shari'a a su za a yi ba a kan mu za a yi wace suka ce da aka yi faɗa aka yi faɗa rana ta yi ana ta neman aina guna an gama gari ba ba don da faɗan kirki ake ba amma ta ji kogari ta kawo sha shari'a musulunci ba a mu za a yi ba ina ruwan ku gamu ai tsoron da ran da ke ba irin yadda mana ya shiga cikin kaga a tajirin shaga malamai kaga masu mulki ma hal afsada dinu illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuhum su da ma wa'ancan su ka da gani bayan kasa da ya goyi na ko hannu ba su iya baka gaskiya ita a wasu kai ma kana abun nan salamu alaikum zai haka Allah ya gama ta mana zai baka zo shi ina ga in ya shafa maka hannu sa zai shafe ka kai ba ma na kai ba ka sani ba da ni da kai duk ɗin ko ba ba Na ka a sarari ne na haɓoye ne kyau hannu kawai abinda za a yanzu ka tuba ni ma tuba daga abinda ke duk mutane mutu ba ibada yake tun da akwai masu wannan zaman tsayin zaman wannan majalisar da ake na cin namun na ibada ce kamar suna da lada suke samu eh? ta yi hasari ta sun je kasar larabawa so sun samu ga asalin yadda ake hada shari'a hmm. wannan kam ai haka ai ka san wancan an ce ai sallallahu salakawa ne wancan kan mun san irin sau da za a yanko nama وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه فكلما اشتد القرب قوي الأنف والمعصية توجب البعد من الرب وكلما زاد البعد قويت الوحشة ba yanzu muna magana ba lokaci sai kaga ga rikon Allah ranar juma'a ka kalli sahun farko sai ka samu farfesa na boko a sahun farko ba ka samu farfesa na addini a sahun farko ba shi ne ya karanta addini sai ne digiri ko da ɗan digirinsa yana ganin ya iya larabci ya iya kaza kuma bai zuwa wasu kace sai daga ba kuma ya zo dinga zage-zage ولهذا يجد العبد da wannan ne bawa ke samun wahshatan bainahu wa bain aduwihi tsakaninsa da makiyinsa lil bu'd alladhi bainahuma duba na saboda nisan da suke tsakaninsu wa in kana mulabisa lahu qariban ko da makusancinsa ne ko da wanka ne kuke dauki ba dai ka ji ko kanin ka ba kwashi in ka kai shi tsoron ka kai je kakkai wani abun da zai janyo ya zo ji daɗin ba ka qariban minhu wajidu unfan qawiyan ya samu kawar da rashin damuwa mai karfin nutsuwa bainahu wa baina man yuhibbu wa in kana ba'idan anhu ko da ba danginsa ne ba in ya ganshi tunda yana san shi sa kwance <coughs> to haka nan tsakanin mutum da Allah hmm? eh kwanin ba'idan anhu eh tsakanin in babu shiri sai ka ga mutum a misalin eh, eh, wanda kake so sai ka samu unsu tsakaninka da shi ko ba kusa da kai yake ba kai ba dan wanka ka zo da shi ba ka dinga faɗa da juna sai da na shiga tsakani ka duba ka ne ba ya ma kuke ne to kani ne ka dubi yadda muskilin ta kai sai da na sa a ja kulle shi ku to amma yanzu akwai wanda suke yan masallaci nan ba ka garin su ba in ka zagar ka zagar sai ka fani ki ka je wani ka za ka ba karshen ta sirrin sa kake dauka kana ga maka kana sirrin ka kake dauka kana ce wani ka zana shi ka kaza sai kai hakuri ki ka ba eh son shi da kake ne yasa kuka zama da kun gashi baka da dangi da shi ba idon anka an nuna mashi shigo eh Allah sarki daga kawai ya tibu ba su da kai Allah sarki akwai wannan ina waye kowa ya san shi ina mai zuwa ya ɗau karɓi mai littafi don juma'a na ya rasa yadda zan yin hana shi ya to shi ne ita shi in ba jima'a ɗansa ba bai jin daɗi shi ma wani lakcara ne a zamfara shi wani ne amma dai kana wani ina zaune dan kaduna amma fara yake aiki lakcara ne zan fara da suke ce ce ina jin ni in kuna fama ta a tsakanin ka da wannan aboki da ka na jin daɗi sai muna karuwa kuma da yadda tabbata ba za mu yi maka ba shi zai mu shi kenan muna jin daɗi wai ina yake ne kwana kaɗa ban gan ba shi ne inda in ka gane shi din za ka iya haɗa suka ce to kai gafa wanda ma na yake cin maka din shi kuma in ya tashi bai zama na can lungoshi ta ke koma na haka ban san inda ke zama ba dai ayyawa amma zai zo da wuri kullum sai ya yi tikafi in ba dai ko ya yi tikafi to ka san shi kana iya haɗa su je <laughs> to kai ya masoyin kan nan fa da ma na gibiri sai ba jura ba ka tauna wannan lokacin aka yin wanta ba lokacin aka yin wanta ba wanda kila da a lokacin mutum ya mutu kila da ya samu aljanna in ta wannan yin wanta ka na amur bin lawa sababu ha alhijab tsoro kin juna dalilinta katanga da take tsakanin mutum da mutum in aka samu katanga tsakaninka da abokinka za ka je ba kafin idan ka aka samu katanga tsakaninka da Allah za ka je ba kafin shi sai dai ba za ka yi haɗi ba yana hmm? tsallake na yi shi abun da na ce shi ka wani hata ya ji abdu wa shi na huwa bai na adowa shi lilbu'udin ladhi bainahuma ina kwatanta mun tsakanin mutum da Allah ma ga dake to ko da tsakanin ka da mutum haka yake a Abdul Qadir tambaya na gaba zai gane wanda ke to bari mu faɗo maka daga tushe tun da na saka hmm? ba dangin ka ne ba kuma ga dangin kan kuma kawai gari in ka gan shi ma kana ɗanɗan allazi bainahu wa in kana mulabisan la kullu jadda yake qariban kan wancan kani ne Hmm? minhu wa yajidu unsan qawiyan bainahu wa bain man yuhibbu kuma wa in kana ba'idan anhu na'am ah, eh, mutum mutum ne eh, misalin tsakanin mutum tunda ina kwatanta ma tsakanin mutum da zai zama kasan ga zunubi daga tsakanin mutum da dawo abin da Allah ya sa zunubi ko shi kenan mutum je aikata kaga ya samu katangar kamar yadda tsakaninka da mutum da kuɗin shi yau ka ɗaukan maka kuɗi ko ya ɗaukan maka kuɗi mai kankantar su wanda ka ɗauka ka ba shi kyauta yau naira biyar ka ima wayo ya ɗauke ka ya cire nufi fifi in ka kalle shi sai ka ji kana haƙe da shi a inda za ka ba shi dubu ɗaya ka damu ba amma ya gwada ma wayo ya ɗaukan ma naira biyar to ba za a shirya ba kada an samu katanga والوحشة سببها الهجاب وكلما جلب جلو قتل الهجاب النية كولي زادت الوحشة فالجبلة أتدفن ركنا توجب الوحشة إتمان حيفن دا وحشة تاقل وكي سيجر وأشد منها وحشة المعصية ما في زمن أبن كان ساكين جوناس zunubai wa ashaddu minha wanda kuma yafi zunubi ta shirki wal kufri wala tajidu adam mulabisan shay'an ba ka wani da yake aikata wani abu min dalika na wa'inna abubuwa illa wa ya'aluhu min al-wahsha ta kurwa ta fame shi da tsorata bi hasabi ma labis labafahu. daidai da abin da ke aikata aikatawa minhu fata'alul wahasa wahasa za ta lullube shi wa za ta lullube wajahu wa qalbahu wa yastawhishu wa yastawhashu minhu shi yana kin mutane su ma suna kin shi hmm? shi kenan ku na alo.